me kake tunani yanzu in na ɗauki littafin adwa'ul bayan na shankiti na ga cewa shankiti mashirmanci ne to kafin shankidin ya zube albani da ya bada da recommendations a shi zai fara zubewa amma yanzu idan ka karanta littafin shankiti inna lillahi wa inna ilaihi rajul sai ka ce kamar ma albani ya takaita kalmomin domin ɗaya daga cikin almajiran shankiti a kasan nan shine dr ahmad na biyu ke ya ce ya rantse da allah wajen kaifin hadda da ta haƙiƙi da bin abubuwa bidikka ya ce da a najeriya shanƙiɗi yake ya ce lauhul mahafuz yake kallo yake magana allah yadda za a yi na'am kuma gaskiya ne ba za ka san haka ba sai ka san cewa wannan tafsirin nashi ba rubuta shi ba da kayi tafsirin bai iya rubutu ba muhammad majzub kun gan shi wani malami ne da ya rinka tarihin malaman wannan zamanin malaman da suka rayu a wannan zamanin su albani su shankiti su hilali su kadai yake tarihi muhammad majzub na rubuta mishi tarihin malam bakar gumi kusan shekaru ashirin da suka wuce na aika ina fatan duk sanda juz'i na biyu zai fito za a gani haka yake kira ɗaliban ilimi da malamai duk inda kuke a duniya ku rubuto mana tarihin malaman ahalus sunna na garinku shi na rubuta mishi tarihin malam bakar gumi a lokacin kusan shafi hamsin na rubuta amma rubutun hannu ne don ba wa yake magana kwamfuta typewriter ma ba mu san inda za mu samu ba da hannu na rubuta mishi eh, eh, gashi ulama'un wa na araftuhu muhammadin al wannan littafi duk duniya ana hujja da shi a wannan zamanin da ya zo tarihin shankiti jama'a wallahi abin zai baka mamaki in yi tarihin malami sai ce wa malamin to malamin ya yi mishi rubutu ya ga handwriting din shi ni sai ne mishi photocopy na rubutun hannun malau bakar gumi akwai takarda da malau bakar gumi ya bani ta recommendation sai na photocopy sai na aika mishi ma'ana ya ga rubutun hannun malau bakar gumi duk malamin da ya tarihin shi kun gani sai ya sa photocopy na rubutun hannun shi a gefe gashi gashi duka duka duk malamin da ya tarihin shi sai ya sa sai ya rubutun hannu to da aka zo daidai inda shankiti zai sa sunan shi ko wallahi da ya fara rubutun sai rubutun ya kare a ƙasa bai iya rubutu ba shankiti mahallin shahid kenan rubutun ma bai iya ba amma da aka tambaye shi kai baka iya rubutu ba gashi rubutun ka kamar dan islamiya kara amma ya kafi kowa karatu ya ce ai su komai haddacewa suke komai hadda za ka zauna kai su karatunsu bil haƙi da gaskiya ne ai eh, komi haddacewa za ka yi wallahi sunan shi aka sa ya rubuta da za ku ga wurin nan ina ga gane za mu kai inda zan ɗauko muku za ku ga wurin da aka zo daidai wurin kawai sai ya abin nan sai rubutun ya fara irin na 'yan islamiyya daga sama a ƙari a ƙasa 'yan firamare 1 ko nursery 2 haka shankiti kenan abin da ya sa duk na kawo muku wannan shine magana da albani akan shankiti magana ce ta gaskiya